Thank you. wa dukiyoyinku ba su zama wala auladukum haka nan ƴaƴanku ba su zama billati tuqarribukum inna zulfa wato dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne ke kusantar da ku zuwa gare mu ba illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihin aikata aiki na kware wannan shine abin da sura ke karantarwa fa ulaika lahum jazaa'un da fi waɗanda yake sun yi imani sun yi aikin kware suna da sakamako na riɗin ɗinya bima amilu saboda aikin da sun kai ai jaza sakamakon aiki ko ah, jaza ne ah, ah, mai kyau wato jaza alhasanatu masalan bi asharin wato aikin kwarai guda wato sai a ninka shi abin nan goma fa aka tarko abin da shi goma yawa wahum fil gurfati aminun alhali su amintattu ne a lokacin da sun ka shiga cikin gidajen aljanna gurfa wato benaye wato su za shiga cikin gidajen aljanna benaye suna amintattu wato min al ba mutuwa gare su wa gairihi babu wani abin da ya shafe su na mutuwa wa fi qira'atin al-gurfa wato mufradi hadha idha hamalna al-amna fil akhirati in mun ka ce wannan amincin nan lahira yake to lokacin da sun ka shiga cikin aljanna wato babu abin nan suna shiga cikin gidajensu babu wani tsoro gare su wa illa fa man amana wa amila salihan lahum jazaa'u dayyi in ba haka nan ba wato har yanzu wanda yake yayi aikin ƙwarya yayi imani kuma yayi aiki na kware kamar yadda shari'a ta ce to yana cikin aminci kun gane ko eh, lahum jazaa'u kuma suna da sakamako wanda yake na rimbin yawa makabu'un lahum wanda an ka boye musu summa innahum fi amn sannan kuma suna cikin aminci da'ima har abada kullum in mutum na da gaskiya babu yadda za a yi ai magana ta hankali ne ya tashi kun gane ko amma in bai da gaskiya kullum firgice yake wa billahi al-mu'abbar anhu bil gurab wato kuma yana cikin tsarin Allah wannan tsarin Allah shine abin nan benayen nan eh, kullum in kana so imani kai aikin kwarai kana cikin lafiya zama lafiya kun gane ko to Allah ya tsare mu amin walladina yas'una fi ayatina wallazi ne sa'una fi atina waɗanda ke aiki ga batawar ayoyinmu wato qur'ani wajen ata aiki da shi zina suna ƙoƙarin cewa wai mu su kasawa ne ba mu iya kama su ulaika fil mu mudar waɗannan waɗanda ake halartarwa ne cikin azaba ai la yufariqunahu ba su rabuwa da azaban nan duniya na ukura don kullun cikin tunani suke kullum cikin azaba suke ta duniya da ta lahira ba bacci Allah ya tsare mu

inna rabbi yasu rizqa wato ubangiji na yana shin hidawa arziki liman ya sha ga wanda ya so daga cikin bayansa imtihanin dan jarrabawa wa ya kadir kuma yana ba wanda ta akila ga wanda ya so ba da labadi bayan shin hidawa aw liman ya sha ko da wanda yake so dan ya dan jarrabawa wa ma anfaqatum min shay'in duk abin da kun ka ciyar ko menene daga cikin dukiyar ku na alheri wa huwa yuhibbu Allah shi ke mayar da shi wato kenan kada kai tsoron kubcewa arziki yi abin da Allah ya ce wato duk abin da kake tsammanin za ka rasa dare Allah ya kawo ma musanya shi wa huwa khairur raziqin shine mai cin masu ba da arziki kun gane yuqalu yarzuqu ailatahu mutun ya ya tiyar da iyalinsa min rizqillahi ay min Allahi daga arzikin ubangiji farraziqu fil haqiqati wahidun saboda ka duk mai bada abinci ba ba masu gidaje ka bada abinci ba Allah sauran masu gidaje su a hanya kawai wa huwa Allah shine Allah wa ghayruhu sababun duk wanda ba Allah ba sababi ne ga wani ya ci wala yuqalu li ghayrihi ta'ala razzaq babu wani mutum wanda ake ce razzaq sai Allah kawai wato wadannan yana cikin sifofi uku wadanda yake ba awa wani suna da su abin nan sunan Allah Allah ba mai rikon shi ba wani ba awa wani shi haka nan ba wani wanda ake ce rahman haka nan ba wanda ar-razzaq waɗannan uku sun ke banta ga Allah والصلاة والسلام على سيدنا wa man walahu ah, muna cikin suratu saba wadda yake tana nunawar wato bin shari'a imani da bin hukunce-hukunce sune tsayuwar al'umma ba dukiya da 'ya'ya ba shi ne muke magana ko to bismillah to walamma zakara badal asnamu bi shirki lokacin da ya ambaci abin nan masu bauta ma gumaka wato abin nan ya tunatar da su ga kahirci yumkina an yi zanna ibadul mala'ika bi salihin yana wato waɗanda yake suna bauta ma gumaka an kace shirki suke yi to sai kuma ya komo ya ce yana yiwa wato daga nan an kace masu bauta ma gumaka su ɗaya ke shirki wato wani ya zaton masu bauta ma mala'iku ko masu bauta masalihai ba shirki suke yi ba ah, annahum ghayr mushrikin ba ba shirki suke yi ba annahum yad'u yad'una asfiya domin suna kiran قالوا سبحانك sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata ma ai tanzihan laka an an shariki ka ka tsira daga abin nan daga abokin tarewa anta waliyuna min dunihim kai ne masoyin mu abin nan min dunihim ba su ba wato bautar da suke muna ba mu mun kasa su ba ai la mu wala ta bayyana na bayyana babu wata soyayya tsakanin mu da su min na wato daga wajen jihar mu ba mu mun ka abin nan ba ba mu mun ka ja su su bauta muna ba bal kanu ya budu aljanna jinna a sun zan suna bauta ma aljannu ashiyati ay yutiquna sun yi musu fi ibadatihim ga bauta musu iyana bautar da suke yi gare mu wato aljannu suke bi aljannu na karkatar da su aka taro da mu'min mahi yawan su suna imani da aljannu ay musaddiquna suna masu gaskatawa bi ma yaquluna ga mai al aljannu ke ce musu alama da halna bisa ga abinda ya bayyana gare mu li anna al-amila galiban ko ya sami jawarihu taba'an li imani kalbi domin duk mai amfani da gabubuwa to kamin ya yi aiki da gabubuwa sai zuciyar shi ta yarda kullum wato mutum zuciyar shi ke yarda sannan shi wani aiki kun gane ko qala ta'ala fal yawma ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي To falyau ma zamu ku balukun libalin na ban sashen ku bai mallaka ma eh, sashe wani amfani wato ceto ai ba'alul ma'budina libalil abidi wato masu abin nan waɗanda ake bauta ma ba su amfana ma ba su amfanin komi na ceto wato ga masu bauta musu wala darran ko kuma wani abin nan ba su iya mallaka musu azaba ba su iya kuɗe musu azaba wa lil ladina zalamu sannan ko muna cewa ga waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci min kulli ummati na kowace al'umma Ake ce zuku azaban nar dan dani azaban wuta allati kuntum biha tukadzibun wanda kun kazan da ita kuke ƙaryatawa wato kuna ƙaryata abin nan kuna ƙaryata manzanni saboda ita to ku dan dana to ci gaba وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا to kun gani kenan abin bauta mala'iku da bauta ma eh, salihai duka duk shirki ne kun ga har waɗanda ke bauta ma Isa Allah na tambaya sai ce anta kunta eh, eh, linnas takhuduni wa ummi ilahin min dunillah kun ga wato kenan ko ko annabawa an ka bauta ma haka ne Allah ya ce ba zai abin nan ba zai umarci mutane an ya abin nan an ya tafdul mala'ikata wa nabiyina arbaba aya murkum bil kufri da idan antum muslimun yana yiwa wa haka nan Allah ya tsare fal yawma la yamliku ba'lukum li wa idza tula alaihim ayatuna in an ka karanta musu ayoyin mu abin al al-munazzala lahum wato in an karanta mutane littafan da an ka saukar musu bayyana ta waɗanda ke bayyanannu bi lisani anbiya'ihim wato han amma abin da harshen annabawan sun bayyana musu qalu ma hadha illa rajulun wato kowace al'umma wadda yake an aika mata manzo in yana karanta mata ayoyin da aka saukar masa sai su ce wannan bai zama buface mutum ne wata kenan irin ku yuridu an yi su dakon amma kana budu uku. yana son ya karkatar da ku daga abin da ubannin ku ke aikatawa ke bauta ma min al to ga irin masu bauta mala'iku ko ba su bauta ma wani mala'iku in wani ya tawace ku bari ya ce a'a suna son yana son ya karkatar da mu kawai daga bautar uwayen mu wa qalu su ce ma hada illa ibkum mutaran wannan littafi sabo da ya taho wanda yace kada mu bauta kada mu yi bauta irin ta uwayenmu ba komai bane ce ƙarya ce mutar wanda an ka an ka jingina ga Allah wa qala alladhina kafaru wadanda sun ka kafirta wa qala alladhina kafaru lil haqq wadanda sun kafirta ga gaskiya sun ka kiyarda da qur'ani na wannan al'umma wato abin nan su ce lil ummi salifa idza idza kafara hmm? idil eh? eh, sawa bai na afkarihim domin wato kafirci ya sanya wannan al'umma ta musulmi da al'ummomin da na wuce waɗannan ƙaryata littafai ko sun ƙaryata annabawa duka ɗaya ne wato suka ce lamma ja abu lokacin da gaskiyar ta zo musu in hada illa mu mubin wannan abu bai zo ba bai zamo ba face sihiri ne bayyananne ai bayyinu wato eh, kenan wannan abu da an ka zo muna da shi don a karkatar da mu daga ubannin mu sihiri ne domin kun ga sihiri yana rabawa tsakanin ɗa da uba yana rabawa tsakanin uwa da abin nan da ɗan, yana rabawa tsakanin miji da mata kun gane ko domin inda duk akida ta zan daban-daban an rabu hmm. kamar yadda masu gudun wa'azi yanzu suke faɗi haka ne <laughs> Allah sauƙaƙe Ki gaba wa mun ataina mu ba bambanci wa ma atainahum su masu ƙaryatawa ƙur'ani ba mu ba su min kutubin wasu littafai ya durusu na waɗanda suke karatu ba gabanin qur'ani ba mu kawo musu wani littafi wanda suke karantawa da shi su ce ai cikin littafi kaza an ce babu wani qur'ani da aka ba ko mun saukar musu wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir kun ba mu aiko wani manzo kuma mai gargadi zuwa gare su ba gabaninka wato kenan ga ubanni na kusa kenan domin can kakannin su jikokin Ibrahim ne jikokin Isma'ila kun gane ko wato kenan ubannin su na zamanin fatara fa min aina zabu ka to da ina sun ka karyata ka tunda babu wani littafi da sun ka dogara da shi sannan kuma babu wani manzo wanda an ka aiko wanda sun ka dogara da shi wala yasiqul hukmu illa idza sanada likitabin baya halatta ba ya inganta a yi wani hukunci wani hukunci bai inganta sai in ya dogara ga wani littafi na sama aw rasulin min Allah ko wani manzo daga manzo daga Allah wato su ɗaya ne ko ka ce na karanta cikin littafi kaza ko kuma manzon Allah kaza ya gaya ne. wa idza lam yujad wahid minhum in ba samu ɗaya ba babu wani littafi da an ka aiko babu wani manzo wa huwa hukumun sadara an hawa ya zan hukunci ne wanda ya hito daga son zuciya wa huwa batilu shi ko batacce ne

waɗanda aka gabanin wannan al'umma waɗanda aka gabanin mutanenka sun ƙaryata sun ƙaryata manzanni wa ma balagu min shar ma atainahu su abinda mutanenka ba su kai wato ushirin ushirin abinda mun ka ba su ba wa qala al mawardi mawardi yace mi ishar huna huwa ushrul ushrul ushairi wato kenan ushirin ushair wato gashi wa huwa ushrul ushri wato yan kasa goma kashi guda a ɗauke shi a kasa goma wato kenan ɗaya bisa goma kunu yakunu juz'an min alifin ko ushurul ushiri wato ushirin ushirin ushiri wato kenan ɗaya bisa lubu kenan wa huwa al-asar shi ya bayyana li anna al-murada bihi al-mubalaghata fi at-taqlid wato kaiwa matuƙa ga karantawa ay laysa li ha'ula al-kuffar ushur ushur ma atayna al-kuffar qablahum wato waɗannan mutane na yanzu ba su da ushirin abin da mun ka ba kafirai gabanin su min husnul kuwata na kyawun alfin jiki wa tulil umri da tsawon rai wa kasaratul mal da yawan dukiya don kun ga wato zamanin da yana yiwa mutum ba shi shekara dubu don ga dubu ya shekara dubu kun gane ko to ashe kenan mutanen al'umma ta yanzu ba ba su ushirin abin da an ka ba ushirul ushiri nasu ba fa kadzabu rusuli da yawan da yawan abubuwan da muka ba su na ƙarfi da kyawun gani da tsawon rai duk da haka sun ka ƙaryata manzanni na a gare su fa alkana mun ka halaka su walan tanfa'ahum quwwatuhum ƙarhin su bai amfane su ba wa tulu amani haka nan tsawon rayukan su bai amfane su ba wa kasarta amwalihim haka nan yawan dukiyoyin su bai amfane su da shayan komai ba fi da ilaci ga tun wa halaka daga barin su hina kazzabu rusulun lokacin da sun ƙaryata manzannin su fa haula ya aula waɗannan sun yi cancanta bi an yi hilla bihimul azabu wata na alladina min qawlihim ko eh, fa kazzabu rusuli wato su mutanen da waɗanda an ka ba ƙarfi da komai sun karyata ƙaryata manzanni na zuwa gare su fa halakana muka halaka su wa su da tsawon rayukansu bai amfane su ba wa kasar ta amwal da yawan su bai amfana musu shay'an komai ba fi dabi hilaki anhum ga hutun kudewar halakarwa gare su hina su rusulun lokacin da sun kare ta manzannin su wa haula ya aula bi an yahilla bihim al'azab wannan sun yi cancanta ga cewa azaba ta saukan musu don wato ga su ba karhi ba tsawon rai amma kuma ga karhin rai litakadibin rasulahum don karyatawa da suke manzon su fa fa kana kiriya azaba ta ya kyamata take ga wanda ya ta? abin nan abin da manzanni sun kazo da shi ai in kari alaihim bil uqubati wal ihlaki ai ho waqi mutu zai auku kamar yadda ya saba su aukuwa kun gane to ci gaba ثم بصاحبكم إن هو To, inna bi wahidatin wato ka ce ina muku gargaɗi da abu guda, menene an ta ƙumu lila shi ne ku tsayu don Allah, wato abin da ko biyu ku ta kun shawara, wa furada ko kuma kowa shi tsaya shi ɗaya shi tunani la aksar li'anna kasaratan nasi tablilur ra'ayi domin in mutane sun ka taru aka ce ai shawara to sai ra'ayi ya baci wala tati wala tati bi natijatin wato bai kuwa yawan mutane bai kuwa da fa'ida misal ma ya ce bi hawa hidin wasnani kamar mutum in tsaye tsaya yayi tunani shi kadai ko ko su mutum biyu sun ka tsaya sun kai abin shawara tsakaninsu su sun matafakaru wato in kun ka tsayu biyu ko ko abin nan ɗaya ɗaya sannan ku yi tunani wa alamu ku gane ma bi kun min jinnatin babu hauka ga abin nan sahibin ku annabin wato babu wata hauka gare shi don mi wato wanda ya taho da qur'ani irin wannan yana hauka ana ci hauka gare shi amma haukaci bai da hankali bai san yadda yake tsara ko magana ba ya zai tsara littafi irin wannan to kaddara abin nan ko da ba shi littafin ba san komai an kai da shi ya zai rike shi ya faɗa mutane ku yi tunani ba ya da hauka in huwa illa nadirun shi bai zama ba ce mai gargadi ne lakum gare ku bai ne dai azabin shadi tsakanin azaba mai tsanani fil akhirati ga lahira in asaitum ba in kun kasa ba masa to ci gaba إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل يا محمد لهم كتير موسى ما سألتكم من أجري wato ban roƙe ku ba wato wa'azin nan da nake kawo muku ko Qur'anin nan da ayoyin nan da nake kawo muku aiki ne nake muku amma ban roƙe ku ku bani ijara ga aikin ba ban ce ku kamin wata da aiki na ba kul ma sa'altukum alayhi min ajr ban roƙa muku ban ce ku bani wata ijara ba illa man sha'a an yattakhidha ila rabbi sabila sai wanda ya so ya riki wata hanya ta kware zuwa ga ubangiji kawo alheri kun gane ko wa qawluhu la sa'alukum alayhi adana illa al-mawaddati fil qurba ban karbar ban sun ku kawo wata ijara sai dai sadar da zumunta ta soyayya da tsakanin ku tsakanina da ku fil qurba ta zumunta shi ma abin da ni roke ku nace ku kawo don fi sabilillah ko ko don zumunta ko huwa lakum zai amfanin su zai koma gare ku li'anna ittihada sabili yarju nabuhu ilaihim domin an ce a kawo abin da zai taimaki addini ku kawo sadaka don a taimaki addini don akan ku ne ba ni zan ba ko ba haka ba in an ta an kai jihadi an ka ci nasara amfani zai komo gare ku ba gare ni ba wa kadhalika qurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurbahu in ya zan kun sadar da zumunta kun eh, abin nan tsari dangi na ko kun taimake su wannan duk wato babu balarabe fati yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin nan wajen musahara ko abin nan eh, ko ko nasaba ashe kenan don kanku ne ina ajari illa ala ni kan lada ta sakamako na bai zama ba fati ala din wato ga ubangiji wa huwa ala kulli shay'in shahidu ubangiji shi ko halartacce ne ga dukan komi muttali'un yana ganin komi ya alamu musulki ya san gaskiya ta cewa ni manzon sa ne zuwa gare to ci gaba ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق كتي للي أبنجزي ناشي كي جيفا دا غسكيا jihar nan da gaskiya ila an biya yi zuwa ga annabawan wato kenan gaskiya da ta zo Allah ke jeho ta zuwa ga annabawa ba su ke kakata ba ko kuma shi ke jefa ta zuwa ga sasanni saboda haka wato ko an so ko ba so ga musulunci zai wato kun gane ko eh, har ma in ba ka son musulunci ya watsu shiru eh, in ba ka yi fada da shi ba sai ya zauna amma da kake kai fada da shi ka kai ne ke watsa shi kun gane ko ah, ku ƙara na au ilal ila ila qataril afaq li ifsha'i kun gane ko Allah gulbu Allah shine wato Allah wanda ya aika shi ke jefawa gaskiya wanda yake masanin masanin abin da afake ma ga abin da yake min halki ga litta shi bis samawati wal ardi wato cikin samai da kasa ku ba dan lokacin nan da an kace a hana wa'azi sai wa'azi ya ƙara turewa eh, kowa son yake ai masa wato abin nan eh, ikon Allah wato ya yi ƙarhin mutum ya shiga gaba gare shi ah, sai dai ya taimake shi ya zauna lafiya hmm, Allah ya taimake mu قل إن ربي يقضي بالحق to qul ja al haqu kace gaskiya ta zo musulunci ya zo ko kana so ko ba ka so tilas ya wato wa ma yudul batil amma qariya ba ta kaka komi wa ma yu'idu kuma in wani abu ya halaka bai iya mayar da shi kun fahimta ko eh. Eh, ƙarya ba ta iya halitta komi ba ta iya kaka komi kuma in wani abu ya halaka ba ta iya mayar da shi eh. ai lan yabqa lahu atharun wa ƙarya ba ta da wani asari ba ta da wani kufai zahiqa shirku kahirci ya halaka lan yabqa lahu lan yabqa lahu ibda'an wala wa i'adatan ba ba da wani farawa bai iya mayarwa kun bayan abin nan ko kuma ƙarya ba ta iya fara komi in ya halaka kun gane ko kul ja alhaq وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب to kul ka ce in in ladaltu wato har in na bace ana haƙi daga daga gaskiya mutum ma ta tawahhamuna bi kamar yadda kuke zaton cewa ni na karkace li'anni lam atabi dinakum domin ban bi addinin ku ba wa dinin abaikum da addinin ubannin ku in kuna gani kenan ni na karkace wa inna ma adillu ala to na bace don kaina musibar za ta komo ga kaina ai ismu da dali wato bace uh, uh, zunubin bacewa ta in da har in an ka same shi fallan bisa kaddarawa alaiha zai ko buga kaina wai ne ta ta kuma in na shiryu fa bi ma yuhi ila rabbi to shiryu wannan ba ni ne shiryar da kaina ba saboda abinda ubangiji nake yin wahayi zuwa gare ni shi shiryar da ni min alqur'an wal hikmati na qur'ani da hikima innahu samiun shi ubangiji mai ji ne da du'a ga du'a qarib zanci ne liman da ahu wanda ya kire shi wai ji bushi karba masa ta ci gaba ci gaba to sun mahtama sura sannan Allah ya cika sura bi tazwirin akhara da wata sura abin da surantawa daban wato abin hayatul kufar ya suranta rayuwar kafirai alladhina ishtagalu bil amwali wal aulad ba an ce abinda an makasudi imani da aiki ba ba yawan ƴaƴa da dukiya an makasudi ba to ga shi nan wato waɗanda sun ka shagala da dukiyoyi sun ka shagala da eh, abin nan ƴaƴa sun ka bar imani da aiki da shi to ga surar da an kai musu da shi an ka tsari sura walau tara da ka gani ya Muhammadu ko ko kai abokin magana mai saurare da ka gani iz fazu lokacin da sun firgita inda qurbil maut lokacin da mutuwa ta yi kusa lamman tabahu lokacin da sun ka falka wa fahimu annahum ala ba'din sun ka gane akan ƙarya suke wa aradu firar sun kai niyyar gudu bi an yuminu shine yaya gudu su yi imani kenan su yi aiki aiki na kwarai ko fala fa ba su ya kubcewa ba su ya kubcewa wato sun falka lokacin da falka ba su da amfani ah, fala fa lahum minna ba su ya kubcewa a daggare mu wala yafutuna ba su kubce muna a la juna min azabina na su tsira daga azaban mu id lam yas'adu lin najati fi waqtihi lan yasta'idu domin ba su yi tattali don cira ba lokacin tattalin din wa ukhidhu min makanin qarib kuma an ka kama su daga wuri wanda an makusanci ai makanin firari wato inda sun ka gudu min al'azabi na an ka kama su domin da zo sun ka ce mun yi nadama sai a ce nadama ku ba ta da amfani Allah ya tsare ya ba mu ikon tuba tun ajali bai zo ba to ci gaba wa qalu amanna bi wa qalu amanna bi suka ce mun yi imani da qur'ani ko ko mun yi imani da da da annabi sallallahu alaihi wasallama ai alhaq mun yi imani da gaskiya allazi ja'a wanda yazo shi zahiqa ba ba'd qarya ta halaka da shi wa huwa al-qur'an aw muhammad aw al-islam wa anna lahum tanawish amma kuma yaya za su kama imanin nan abin nan yaya za su kama shi makanin ba'i daga wuri mai nisa da suna kusa suna iya kamawa suka kyale sai da abu yayi nisa suka ce sun yarda to ina za su iya kama shi kenan amma wata wuri mai nisa muhalli daga wurin sa izkun fi halin mutu domin suna cikin halin mutuwa wa mahalluhu ƙaunar gargarace abinda a lokacin da ake iya kama imani da aiki na kwarai to gabanin wato abin nan mutum shuhara mutuwa gargara wato lokacin da mutum ke abin nan ajali rai na fita wa jawo jawazu sun ketare wannan wala yumkinu ruju ilai bai wa kuma su koma zuwa gare shi wa qad kafaru bihi wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqdimu wa kar kafaru bihi min qablu wato yaya za su yi sun sun riga sun kafirta da shi gabanin wannan gabanin zakwa ajali wa yuqdafuna bil gaibi sannan ana jefa su da gaibi min makalin ba'i daga lidiri mai nisa ai ma gaba ilmu ku anhu sun ana jefa su da abin da yake sanin sa ya ya ya faku daga gare su gaibatun ba'ida haisu kanu yuti'una fi dini badal al-imani wal amali bi wato lokacin da sun kazan yad'anu suna suka ga addini maimakon su yi imani da shi su yi aiki da shi sai su dora kokarin bata shi wa qalu suka ce bin nabi sahirun sha'irun kahin mawa abin mai sihiri ne mawaki ne boka ne wa fil qur'ani ga qur'ani suke sihiri ne waka ne bokanci ne don dai kada a yarda kun gane wahila bainahum wahila bainahum wahira ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إنهم aka sha maka ce abinda tsakanin su da abinda suke shawa domin yanzu suna shawa su shiga imani suna shawar su kama aiki na kwarai an ka ce a'a an sha maka ce tsakanin ku yanzu wa abara anhu bi yashtahun wato domin yanzu a aluman nan lokaci suna suna abin shawar su same shi suna abin marmarin su same shi lima kun fi don abin da suke ciki fi zalika lokaci ga wannan lokaci min ragabati fi itinaqi suna kwadai ga shiga shi liyafadhu bihi nufusan don su rayuka su da shi amma ra'u abin da sun ka gani amma mun gaban su min al'azab na azab wato abin da sun ka gani gaba gare su na kokarin su tsare kansu da shi وليس لهم ما يمنعهم عنه su da abin da zai tsare su daga azaban nan da suka gani gaba gare su saboda haka abin har suna shawar su imani ina za su same shi kama fi yadda shi an halaka su kamar yadda an aikata daga irin kwatankacin su masu kama da su ai ashbai masu kama da su ka kafirci min qablu wato gabanin musulunci ai qabl eh, ai qablahum gabanin su ba ma tun ka mutane ko su kafirci wa dakhalu azabal muhin sun shiga azaba mai walakantarwa wa hum yamutuna kadhalika haka nan su ma da sun kai ga ajali za su mutu haka nan fala yanfa'uhum nadam ba da fauti awanihi saboda haka nadama ba ta amfanin su bayan kucewar lokacin sa innahum kanu fi shakkin murib wato su sun san cikin shakka mai sa mutum cikin kokanto ai eh, mai aukar da su cikin kokanto lahum tulu hayatin wato kokanto gare su tsayan tsayakan rayuwarsu fi ma amanu bi ga abinda sun kai imani da shi ko ga abinda sun kai imani da shi yanzu walam ya'taddu bihi ba su kula da shi ba eh, eh, walam walam ya'taddu bi dalailihi ba ta kusi tattali da da hujjojin shi ba fa ya'rifu su gane annahu al-haqq cewa shi gaskiya ne fa ya kudu bi balle su kama shi hatta fatum hayya kuce musu an yi ta kawo hujjoji ba su damu ba an yi ta faɗa ba su damu ba in dai kawai ƙara hauka suke yi har lokacin da ajali ya taho sannan su kama mashi na Allah ya tsare amin to ci gaba nan duniya kanin su ida mutuwa don in ajali ya taho sannan wata kowa ne wanda aka kafiri kokari ke gyaru ba hanya eh, lokacin da ake daukar rai Allah ya sauƙaƙe wato wannan sura kan kaza tana nuna mana an riga an mu wani abin shafi yana game da dole ne mun shi wato eh kwarai babu yadda duk yadda mutum yayi kamin yi a abin nan Allah ya san zai ya shirye da zai makircin zai bushe babu yadda mutum zai iya yi in ka ce kai makircin ka ƙara ƙarfafa shi hmm. hmm? suratul fatir الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا في أجنحة التكبير الناس والصاع يزيد بالخلق to wannan ta arba'in da biyar ko arba'in da shidda maudu'u ra'isi bayanu tauhidi fil uluhiyya wa fi anna rububiyya lahu ta'ala wato bayanin tauhidi wato kadaita ubangiji wajen bauta masa shi kadai wa fi anna rububiyya lahu ta'ala wato rububiyya tashi ce dama ba mai shakka wato inda ake shakka ga uluhiyya nan ne ake bacewa kowa ya yarda Allah shi adda komi shi adda sama shi adda kasa shi ke halitta shi amma a ce kuma shi dake abin nan ai kowa shi dake faɗa a yi shi ne wahala kun gane wala tasarrufa li ahadin gairi ba mai iya tasarrufi ba mai iya bayarwa ba mai iya hanawa sai shi ta'ala fil ashiya ko wato ga abubuwa duka sai sai shi wato komi bai iya wani abu sai dai abin da Allah ya yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata mu ubangiji A hamida ta'ala na nafsahu Allah ya gode makan sabi zalika da wannan magana da ya yi. kama bayyana fi saba kama yadda muka bayyana cikin suratu saba fatir samawa wal ardi wanda yake shi ya ya halitta samai ya kaka halitta samai ba da ya koya ba fadara she wato yayi ba da ya koya ba ya halitta samai da kasa ba da ya koya ba don haka yace khaliqaha an gair ala gairi misali sabaka ba da wani misali ba ya koya ga wani ba ja'ilil mala'ikati rusulan wanda yake mai sanya mala'iku manzanni ilal anbiya zuwa ga annabawa domin shi ke aiko mala'iku zuwa ga annabawa ulai ajnihatin su mala'ikun an sanya su masu fikafikai biyu uku uku wa ruba haka nan hudu hudu yazidu bil khalqi ma sha Allah na karawar abinda yake so cikin halitta ta mala'iku min quwwatin fil badashi suna da karhin damka Eh, wa matanatin fil aqal suna da ƙarhin hankali wa jazalatin fil ra'ayi kuma da abin nan jazala ra'ayi ba su eh, eh, karkacewa wa jara'atin fil qalbi kuma suna da ƙarhi ga zuciya wa samahatin fil nafsi suna da kuma saukin abin abin da Allah ya umarce su shi za su yi wa zalaqatin fil lisan da kaifin harshe wa labaqatin fil takallum haka nan wato abin nan kaifin magana wato faɗin magana da sauki wa ta annifi fi muzawalati al-umuri da kyawun natsuwa ga abin gudanar da al'amura, wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan duk Allah shi ke yin sa inna Allah ala shay'in qadir Allah mai ikon yi ne ga dukan komi min zalika khalqul malaika daga ciki akwai halittar mala'iku wa gairihin da wasu su bil ajni hati yayi su da mala'ikan hikafikai ya ziyatu da abin da min ga halitta ma yabtahi

nan tsohon abin da an ketare fala mu shi ba mai riƙewa ga wannan abu wa ma yamsi kuma abin da Allah ya riƙe na arziki ko ruwa fala shi lahu ba mai sakin shi min ba da in ba shi ba ko ko bayan ya riƙe shi ba mai iya sake shi wa huwa al-adil shi amma al-galibu ala amri wanda ya rinjaya ga al'amarin sa al mai hikima fi fi'lihi ga aikinsa. sa to ci gaba ya ayyuhan هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا هو To ya ayyuhan nasu ya ku mutane to ba da zikir ma huwa miftahun da sura bayan ya ambaci abin da mabudi ga sura min adillati qudrati ta'ala na wato hujjoji masu nuni ga ikon wa kamal irati da cikar wato nuhin sa wa hikimati da hikimar shi bayan ya faɗi waɗannan bada'a wato domin da farkon sura zakwa inda mun ka ambata duk wannan yayi magana na a wato yana da kamalar iko da abin yana yin da nuhin sa to sannan bada'a ya julubu ukulan nasu ya shiga yana jawo hankalin mutane lima yurshiduhum li ta'atihi ga ya jawo hankalin mutane ga abin da ke shiryar da su kai masa ta'a faqala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar ubangiji wanda ya gare ku bi iskanikumul haram wato in ya zan mutanen makka ne an sanya su cikin hurumi inda ba a yaki wa man ilgara ta an ahli makka da hanawar abin nan hari masu yaki su to su yi hari akan makka wal aqala da hankalin da ya baku, ku wa tadbira da tsarin al'amari fi umurkum ga al'amura ga da dalika ku taru ku yi shawara duk wannan ku kudi dibe shi hal min khaliqin ghayra Allah shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuku min samai wanda ke ba ku abinci ya saukar da ruwa daga sama wal arli ko kuma ya hidda muku jiri daga ƙasa akwai wani wanda ba ba Allah ba wanda ke muku wannan ai la khaliqa babu wani mai halitta razika mai azzata ga sai shi la ilaha illa to da wannan ku tabbata babu abin bautawa sai shi kun gane fa na ne. yaya ake karkatar da ku bayan hujjoji sun bayyana ai min aina tusrafuna ina ake karkatar da ku an tauhidi da kada ta shi bil ibada ga ibada ma ikrarikum bayan kun yi ikrari bi annahu al-khaliq na cewa shine mai halitta arzakum mai azzata wa hada wushi kadai kun gane to ci gaba you. to sun mashara ta alafi tasliyatin rasul sallallahu alaihi wasallama wato abin da tafi yana hankurtar da annabi na cewa shi dai ci gaba da yin wa'azi ko mutane ba su yi imani ba komi wa in ka, in har sun ka karyata ka ya muhammad fi ka bi tauhidi inda ka zo ka ce ta Allah bauta walbati na cewa kuma shi zai tashin kiyama Ah, wal hisab kuma zai hisabi wa thawabi da ba'd lada wal iqabi in sun karyata ka ga waɗannan abubuwa to kada ka da abu kada ka kuzziba rusulu an karyata manzanni min qablika gabanin ka fi dalika fasbir kai hankuri kama sabaru kamar yadda suka yi hakuri wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura wa yujazil mukazzibina bil khizlani ya an mayar da al'amura ga Allah sai ya saka mu masu karyatawa da abin nan rukushi wato abinda khidlan rashin taimako ba su da wani mai taimakon su wayan sul muslimina ba haka nan ya taimaki masu waɗanda suka mi kauya kun gane sun maraja bi siyaqi ila irshadin nasu, bayan an hankurtar da annabi an ka komo zuwa ga shiryar da mutane wanda an ka ce annabi shi ke shi hankuri ga daukar dan daukar iyansa fa ya ce ya yuhannasu ya فلا تغرنكم nasu الدنيا ولا يا أيها الناس يا كو متاني wa'adin Allah fa hakikatan gaskiya ne wato na ce akwai tashin kiyama kuma da hisabin da za a yi ne da waninsa wato gaskiya ne Wala ta gurra na kuma lahatu duniya kada rayuwa ta kusa ta ruɗe ku ta ta ruɗe ku ku shagala daga barin imani da yin haka nan wala ya gurra na kuma billahi algaru kada shaytan mai ruɗi ya ruɗe ku wato abin nan wala ya gurra na kuma billahi algaru kada mai ruɗi ya ruɗe ku daga ubangiji don kun ga Allah na da hankuri ya yi muku jinkiri to kada shaidan ya ɗauke ku ga wannan ku ce ai babu mutuwa ko ko babu tashin kiya ko ba ai muna komi inna shaytana فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن شيطان لكم عدو للي شيطان غريكم مكي ne fattakhizuhu adu ku rike shi maki wato yaya za ka rike shi maki kai da'a ga Allah kada kai da'a gare shi innama yad'u hizbuhu shi shaytan yana kiran kungiyar shi kawai fil kufri wa yakunu don su zanni ashabi sa'id don muta su zan mutanen wuta ay annari wuta shadida mai tsani wato ba abin da yake duk wanda ya bi shi yana kiran sa ne kawai zuwa ga wuta sai ku jara al kufrina fil kufri hmm? fil kufri atba'uhu fil kufri akwai alif ga yadu alladina alladina alladina kafaru lahum adabun والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة to alladheena kafaru wadanda sun ka kafirta lahum azabun shadid suna da wata azaba mai tsanani walladheena amanu wa amilu salihati wadanda sun kai imani kuma sun ka aikata ayyuka na kwarai lahum maghfiratun suna da wata gafara wa ajrun kabir da lada wanda an mai girma hadha bayanun lima ko wato bayani ne ga abin nan eh, lima ko wato bayani ne ga ma limu ko limu wa fi shaytan ga wanda yake yayi daidai da shaytan wa mali mukhalifi da wanda yake mai abin nan mali muwafiqi shaytan wa mali mukhalifi wato shine sakamako ga wanda ya daidai da shaytan ga kira ko ko wanda ya saba masa kun gane ko wanda ya ka waɗannan da na kafirta suna da azaba mai tsanani waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na kwarai suna da gafara da lada wanda an mai girma sakamakon biyu kenan duka to ci gaba awa mazuyin lahu su amali

afa ma zai lahu su amali shin wanda an kawace eh, ma mugun aikin sa wanda yake shedan yayi mai fenti ya ga kyawun sai ya dauka far abu hasan ya ganshi mai kyawu kaman hadahu la yana kamar wanda Allah ya shirye la sabu yana ba su zama daidai abin da ya nuni ga wannan fa inna la yadullu man yasha Allah na shiryar da yana badda wanda ya so wa yahdi man yasha kuma yana shirya da wanda ya so wala su suka da hasarata aka ce ma annabi kada ranka ta tafi ga akan su hasaratin kana mai ta bakin ciki wato saboda bakin ciki wato kada ki zan abin nan ka bata rai don wanda yake imani kai ta bakin ciki ranka hayya abin nan ya halaka ai bi kitima maka kada ka kada ranka ta abin nan saboda bakin cikin ka ala Allah yuminu don ba su yi imani ba ai la tuhlik bil gammi kada ka halaka la tahlik bil gammi kada ka halaka saboda bakin ciki li adami imani in ba su yi imani ba don sun nuna ba su yi imani ba kada ka kada ka dabu inna allaha alimun bima yasnamu lalle Allah masani ne ga abin da suke aikatawa fa yujazihim alai zai saka musu akan wannan aiki wa huwa alladhi aidan lam eh, lam yurid lahum kuma waɗanda ba su yi imani ba Allah ne bai ni bai nuhi su yi imani ba fala ta ta'assaw fi talabi ma lam yurid Allah ijadahu kada kai bakin ciki ga samar da abin da Allah bai bai ni samar da shi ba min imanin na imanin su fatasarrufu bi yadi saboda haka wato ku juyar abubuwa ga hannun sa yake ta'ala kun gane kowa da shi kadai sai to wallahu alladhi arsala riya Allah ne ya aiko iskoki wato iskoki ba na aljannu ba iskoki na rahama iska na mai zakuwa da hadari kullum cikin qur'ani yace riya wato na rahama kenan ya an ce rih iska na azaba wato Allah ne ya aiko iskokin rahama fatu si shi ke aikowa don bai gama ba ko ko ya ce arsala ya aiko iskokin rahama fatu siru sahaban su motsar da girgije المدارك لحكاية الحال المالية أي تجئزه والله الذي أرسل الرياح فتصيب صعبا يموت أدى تورا موت أدى جلجزي فسقناه منك شايد جلجزا إلى بلد ميت زوا غري وند أب متاتشي وند يكي بوساشي باب تشيري غريشي فأحينا بالألم منك رايد كسا دوانا روا من البلد كو بعد موتها باين واتوا بين باين موت كسا تاموتي ai ambata nazar mun ka tsirai mun ka eh, fitar da abin nan tsiri wal da ciyawa ta dabbobi kazalika nushur kamar yadda gari yake busasshe ba komai akan sa mun ka saukar da ruwa ciyawa ta fito to haka nan tayar da ku yake kazalika nushur haka nan tayar da ku yake ai albasashin kiyama wal ihya da rayarwa wa kazalika haka nan al imanu ba'd al wahyi eh, yuhyi bihi Allah ma arada hidayatahu haka nan ma abin Qur'ani lokacin da ya sauko kamar ruwa ne in ya sauka wasu dukata su yi ciyawa wasu dukata su ƙara bushewa haka nan in ruwa ya sauka ga ƙasa wata ta ƙara bushewa wata kuma ta abin nan ta tara ba ta amfani kun gane ku hmm, duk abu guda ne wata ma take yi wata ruhin ruwan take yi wani ruwan ya taru akan ta ba ta sha hmm, haka ne ci gaba nan kana كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلهي يفعل الملك الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد to man kana yuridu izzata duk wanda ke son ya samu wata daraja ta buwaya izza wato daraja ta buwaya ka buwayi kowa shine izza aziz mabuwayi ba kamar shi to duk wanda ke abin nan wanda ke son wannan izza shi buwaya to falillahi lizzatu jami'a ita izzan nan wurin Allah take gaba ɗaya ba ta ga hannun kowa fi duniya wal akhira duniya da lahira ba ta ga hannun kowa fala tunalu min ahadin gairi ba a samu ta daga kowa in ba shi ba ta'ala wala tunalu aylan minkum illa bi ta'ati sannan kuma gare shi ba ka iya samu ta sai dai in ka yi mai ta'a ka bi abin da yace kun gane ko ba a iya hirgota kuma arada duk wanda ya neme ta wal yutiyu shi mai ta'a wa yatlubuha minhu shi neme ta daga gare shi kun gane ko sun ma bayyana ta'ala kafiyatu talabil izza sannan ya bayyana yadda ake neman ta ita izza din nan ba azima ba ga yadda ake cewa fa qala yace ilayhi yas'alul karimu zuwa ga Allah magana mai daɗi ke takawa wa kuwa sana'u shine yabo wa taqdisu tsarkakewa wa tasbiha da tasbihi wa du'a da addu'a bima yajuzu shari'a, amma addu'an nan kai ta kamar yadda ya halatta ga shari'a wannan shine magana mai kyawo in mutum yayi tana zuwa abin nan tana zuwa ga Allah tana hawa zuwa ga ubangiji kun gane wal amalu salihu yarfa'u amma aiki na kwarai shike dauka addu'an nan yarfa'u kalimat tayyiba lil qabul don a karba kun fahimta ko ko kai sai kai godi yadda za ta hau ko ko kai abin da zai dauke ta eh walladina yamkuruna sayati wadanda ke makircin su yi muyagon ayyuka min al'amali wato na ayyuka li talabin izzati min Allah wadanda kullun abin nan da dare ayi ta hira ayi ta abin nan ganawa da za a samu izza aw min gairi wato daga Allah ko ko daga wani waninsa da makirci lahum azabun shadid maimakon su samu izzan nan sai azaba mai tsanani suke samu eh izza kana bacci an ce wato samun daraja wadda za ka buwaye kowa cikin duniya ita ce izza in an ce wannan azizun ne ma'ana shi wato babu kamar shi ka gane ko in kana son wata daraja ko kana son wani samu ko kana son wani abu duka to duk abin nan da kake nema ga hannun Allah ɗaya ke saboda ka ba ka iya samun shi daga hannun wani mutum ko wani halitta haka nan kuma ba ka iya samun shi daga hannun Allah sai kai mai tsawa ka gane yaya abin nan za ka yi magana mai kyawu su tasbihi su istighfari su menene haka ka roki Allah ka bani wannan yana takawa zuwa ga Allah don ya baka amma kuma sai ka yi aiki na kwarai shi zai dauke shi in baka yi aikin kwarai ba kuma ba mai dauka ma magana ka sai ta kwana nan cikin mayahinka <laughs> eh, eh ba abin nan ba mai Eh. kun gane ko wa makar ulaika ya yabur sannan ko bakircin mutane wanda yake masu yin makirci don wai su samu wata izza su tunkuɗe wani ko don su yi abin nan duk da wato abin nan dibarori ya buru wato yana halaka ɗaya yake yi suna makirtawa makirtawa na lalacewa kun gane ayya haliku la yatihim bi makasudin makircin wato halaka ɗaya ke bai zo musu da abin da suke so min nailin izzatin samu izza kun gane ko sai ya ce abin nan yace wadu zahir ma maimakon ya ce wa makaruhum yabulu sai ya ce makaru haula'i makircin waɗannan masu yin wannan abu dan ya nuna ko da yaushe suna nan ana ganin su suna ta yi kun gane ko to ci gaba Thank you. فجعلهم أزواجا وما تعمل من ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقض من عمره إلا في كتاب ذلك على To sun bayyana ta'ala dokar mahalukin bayan haka nan ayar da an iya karanta tana nunawar wato raunin talikai min asali halkatin tun asalin halitta mutum mai rauni an kai shi. Kun kun hamta ko? Liyu bayyana lahum allaysa lahum izza don haka kenan kowane ne an shi da mani ya tashi mai rauni to ya zai samu izza haya ba wani. Kun gane ku? to abin nan laysa lahum izza ba su da izza illa idza talabuha min sai in sun neme ta daga Allah wanda ya halitta fa qala yace wallahu khalaqakum min turabin Allah ne ya halitta ku daga turbaya domin uban ku Adam daga turbaya an ka halitta shi thumma min nutfatin sannan bayan ka nan ku ya'ya kun ka hito daga mani bi khalqi zurriyyatihi min Adam domin zuriya Adam daga daga mani an ka yi su thumma ja'alakum azwajan sannan ya sanya ku maza da mata ko ba haka ba wa ma ku kun kai shirin wannan wa ma ta mil min unsa wata mace ba ta ciki wala ta da ukun ba za ta haihu ba illa bi ilmi sai da sanin sa kun gane ko wa ma yu'amar min mu'ammarin kun ga wata ma lokacin da mutum ke neman dar ba ma tunanin da yake ba shawar da a cikin rai ne da yake son ya gama kawai wa ma yu'amar min mu'ammarin ba a rayar da wanda ake rayawa wala yuzar fi umri umri tawil ba a karawa ga ran mai tsawon rai wala yunqasu ba a ragewa min umrihi ga tsawon ran shi ai zalikal umru wannan rai aw ko mu'ammarin akhar ko ko wani wanda an ka talita daga jeren rai ba a yin haka na illa fi kitabin wace yana cikin littafi ko lawhul mahfuz fi ma'ana hada aqulu ga ma'anar wannan ina cewa wa asanuha an yuraddu ilmuhu ila Allah kun ga kenan an ce ko Wani rai in ajalinsa ya taho ba a kara mata ba ta ragewa ko ba haka ba to nan gashi an nuna ana ƙara rai ana ragewa wannan kamar addu'a ne amin da za a baka an ce an riga an rubuta ma a sabaka ta lam yakun li yusib ma akhata aka lam yakun li yusibaka wa ma asabaka lam yakun li aka rubi atil aqlam wa jaffat subu an rubu an dauki alqalam ma wanda an ka rubuta abinda an naka da wanda ba naka ba kuma an dauki alqalami ya bushe takardu sun bushe balle a shahi to abin nan bayan kana kuma an ce mu yi addu'a wannan imani da Allah shi ya sani eh ina hankali ka zai iya kai ga wannan to haka wannan kuma an ce ba a ƙara rai in ajali ya zo ba bai argewa ba a ƙarawa nan kuma an ce ba a ƙara tsawon ran mutum ba ko a rage shi illa bi izni sai da ilmin sa akwai wani hadisi wanda ya nuna idan mutum ya sadar da zumunta ana tsawaita masa rai ko ba haka ba a to ina kuma mancan da an kace ba a karawa eh ana ragewa ke eh, wata wasu na fassara su ce tsawon rai shine a sama ran albarka shi ta aikin kwarai ko ko abin nan gajartar ran a samu a ɗebe masa albarka shi ta bacci ko ciwo eh ko ya ta abin nan eh in ya ciwo ai yayi ibada in yana da imani in ya eh? yamman ta ya ya zanga jere kenan don wata wani har shekara ta cika ya yi bai san abin da ya yi ba eh? eh, a sai banna eh, waɗannan dai za a bar al'amari ga Allah wajibi ne mutum ya yi imani rayuwa da ajali amma Allah na karawa ga wanda ya so haka nan kuma abin da za a baka an riga an baka amma Allah na baka da addu'a قد جاءنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن نص يسمع الدعاء تنا أنفاني كما يديك نص القرآن Yahi fi ƙarfin hankali shi magana a kai kun gane to illa fi kitabu wace wannan duk yana cikin littafi huwa lahul mahfuz fi ma'ana hada a ahsanuha an yurada ilmu ila Allah kun ku inna zalika ala Allah yasir wato wannan abu ga Allah abu ne mai sauki hayyun fa idza kana khalqul insani ala hada shakal in hal in halitta mutun ya zan bisa ga wannan sifa ce aldabihi mai rauni min khaliqin qadirin wanda yake mai halitta mai iko ala an yi sawura ko fi hada al-adwari wanda yake mai iko wanda ya adda iko ga suranta cikin waɗannan halaye wadawa an fa asrara ziyadati umri kuma ya hana shi sanin karuwar rayuwarsa ko na kasarta wala ya sa'uhu an yankura makaran in ya zan mutum ya san haka nan to bai halatta gare shi ya ta makirci ba don makircin kenan bai kawo masa komi bai ya kama kansa abin da abin nan tun kana jariri haka ta ka san yadda an kai haka girma haka to makirci me kake don ka kara maka kanka wani girma ko wani abu fi talabi izzatin ga neman wani izza min gairi khaliqi ba ga wanda ya halitta ba an jalla wa azza kun gane ko ashe kenan don makircin da mutum ya wauta ne ko hauka ne hmm, ka bi dai abin da Allah ya ce kada ba wani ya tsone ma ido ah, kai kuma abinda Allah ya niyya baka duk inda duniyar nan ta taru wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad qaddarahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jafatis sur kun gane ko saboda haka kai kai iyakar abinda a anka azama na ibada kai ka huta maka hmm, eh da sannan kuma ya bayyana cewa talikai wa in ishtaraka fi ba'd al ko da yake matalikai sun yi tarewa ga wasu amfanoni wasu ba sun yi tarewa ga wasu wofi fa inna la tasawi bi khasiyyati al-uzma ku diba kowane mu yanzu yana da idanu biyu yana da hanci yana da baki yana da ido yana da kunnuwa yana da ciki yana da duwayya amma kuma akwai wasu abubuwa da sun rarraba kowa ko ba haka ba to haka nan abubuwa suke ko sun yi tarewa ga wasu sifofi suna bambanta ga wasu kamar yadda zai ambata wa ma yasabil baharani hmm. eh eh sai yi bari hmm. shi barin a bai zan mutum ba don haka ba a yi masa suna ah, ba a babin nan bai ko tashi eh, bai zan mutum ba sai wanda ya fado ya yi kuka to ya zan mutum ka gane ya shiga cikin dabbobi Eh. sai ya yi kuka in ya faɗo da ya faɗo ya yi kuka ko ya yi bauli ko ya yi wani abu wanda nuna rayuwa to ya zama mutum a saurara jama'a kun gane ko eh, amma kuma wanda ya doki mace mai ciki ta kada abin nan um, bari wanda yake bai yi kuka ba to za a yi kima shi wato zai biya diya wanda yake ushirin uwar hmm. ushirin diya uwarsa ta'ala eh. shine ma ya zama baharani ko ومن كل تأكلون لحما

wato ba ba ga duk tekuna ne amma ba ɗaya suke ba wa in sharaka fi kauni an ko da yake sun yi tarewa ga duk ruwa ne hada azbun furat wannan ruwan sanyi ruwa ne mai mai daɗi furat mai daɗin hadiya shadidul uduba mai daɗin hadiya sharabuhu mai saukin hadiya abin yazhalu abin harara harara yana saukar da zafi wa zai al-arshi gusar da kishirwa duk uzubati don dadin sa wa hada bil hunujaj wannan shi kuma gishiri ne ujaj wanda yake mai zartsi shadidul muluha mai tsanin abin nan gishiri la yumkinu shurubai wa ashashi wa la yusahhilu harara bai sau adda abin nan zafi wa la yuzilu al-arshi bai gusar da kishirwa hada hakaza al-mu'min haka nan wa ta mu'mini muti sahlal qiyada mu'mini mai abin nan mai tsa'a. mai saukin jawuwa ne li awamin rabbi ga umarnin ubangijinsa wal kafir shi ko kafiri munkirin mai ki ne mutakabbirin mai girman kai an tawa an tawali da kankan da kai rabbi ga ubangijinsa wa in kana yushriku wa in kana yashtariku ma al mu'min fi ba'd sifat ko da yake yana tarewa da mumini ga wasu sifofi duk su duka mutane ne ko hmm. ah, haka nan wannan abin nan teku sun yi tarewa ga zama ruwa ne amma wannan yayi amfani wannan bai amfani ga sha kun gane ko ishtirakul bahraini fi qawli ta kamar yadda su abin tekunan nan biyu sun kai tarewa ga kawo magana Allah wa min kullin takuluna lahman dariyan ga dukan kuma tekunan nan biyu kuna cin nama wanda yake sabo kuna ɗebo kifi daga ciki cikin ruwa mai zartsi da ruwa mai sanyi kuna samu nama ku dora ka sun yi tarewa nan wasan sakar juna min hiliyatan sannan kuma kuna fitar da abin kawa daga mai gishiri da wanda ba mai gishiri ba talba suna na wanda kuke sawa wato lu'ulu da murjani ko ba haka ba wadar alhulka muakhira fi kuma kana ganin jirage suna masu yankan ruwa cikin jirgin cikin ruwa mai zartsi da ruwa mai daɗi a hawaye fatauci ko ba haka ba tajrihi tabharul ma'a wato jirage wanda yake suna kece ruwa ai tashaqquhu bi jariha da gudana su yi cikin maqabu muqabila mudbira wasu su su huskanta su komo birihin wahida da iska guda ga iska guda ya buga gaba zai buga yamma amma kaga waɗannan jirage ga su suna abin nan suna tafiya abin nan inda sun kaga dama litabtagu min kwali don ku nema daga falashi ku ku fatauci da wannan jirage wala allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah ala ni'ami ga ni'imomin sa almuzawija ni'imomi wani cikin wani almutarakima wadan sun kawo juna fi kulli ma sakhalakum ga duk abin da ya kore muku min makhluqati na abubuwan da ya halitta kun gane ko to layla yulijul layla Thank you.

wa yulidin nahara kuma yana shigar da rana fi laili cikin dare fa da shi ma daren shi karu wa sakara shamsa wal qamar Allah ya hore watan rana abin nan gudan rana tauraron rana kuma ya ya abin ya hore tauraron wata kullum minhuma kowane daga cikin su jiri yana gudana cikin falakinsa da ajalin musamma har lokacin da ajalin da anka ambata na tsayawa wasu shine ranar kiyama zalikum Allahu rabbukum wannan fa ne Allah wanda ubangijin lahul mulku kuma shi adda mulki shi adda tasarrufi shi kadai wannan zai taduna min duni waɗannan da kuke kira kuna bauta musu ba da ba shi ba sauran abubuwan bautawa duka ma na min kidimir to ba su iya mallakar kidimir ko san kidimir lifafatun nawa in ka samu da dino ka ɗebe um, wanda ake ci na sama gare shi to abin nan bakin nan nashi abin nan gulfin nan akwai fata da fatan nan fatil din nan fari-fari to shine abin nan ah, shine fatil sannan ɗan hanci yana can fari shi kuma shine kidmir to duk wanda a duniya ba wanda ya mallaki wannan ɗan farin balle ya baka <laughs> kun gane ku eh, <laughs> Allah sauƙaƙe hmm. to in ta da kuhu to in ta da uhum la su kun in hakun ka kire su to ba za su saurari kiran ku ba wato duk wanda ka kiraya wanda ba Allah ba to ko ka kira shi kiran banza ne bai ji walau sami umar su kun ko da sun ji an ka kaddara wato wanda ya kire mala'iku ko wanda ya kire salihai masu rai masu kun ba su karba muku ko mai rai ka kiraya wanda yake yana yiwa ya ji ka ka kire shi ko ko ka kire mala'iki ko ka kire aljani ko da sun ji ka ba su ki karba ma kun gane ko wa ya yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sannan kuma ranar kiyama za su kafirta da shirkin da kun kai da kun ka dore kiran su kun ka bar Allah za su ce a ba ruwan mu da su lokacin da sun kai ba mu ce muna abin nan ba mu ce musu su kire mu ba eh shikenan bi shirkikum iyawa ta za su kafirta da kahirta eh, za su butulce za su barranta ga kahircin da kun kai tare da sun ka hada kun ka hada su tare da Allah ay yatabarrauna minkum za su barranta daga gare ku wa min ibadatikum iyyahu haka nan bauta wadda kun kai musu za su bar su ce ba ruwan mu da su wala yunabbiuka mithlu khabir ba ho mai baka labari kamar wanda ya san abu Allah ne ya sani shine ke faɗa mata ba mai baka labari kamar yadda ya sani ko wani yayi mata tsuniya ta banza ce Allah ya sauƙaƙe to ce